وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau muna biyar ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1440 shine kuma sha biyu ga watan ɗaya miladiya 2019 ci gaba da karatun littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 72 muna cikin kitabu salati kuma cikin babul masajid za mu tashi insha Allahu <coughs> hadisi na tara a babun hadisin umma na Aisha Allah ya kara mata yadda sai qul ma'allif rahimahullahu ta'ala an Aisha radiyallahu anha anna walidatan sauda kana laha kiba'un fil masjidi فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه daga Aisha Allah ya ƙara mata da ta ce annar walidata sauda haƙiƙa wata baiwa baka kana raki in fil masjidi ta kasance tana da a tanti ko ɗaki a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat ta'tini fa tahaddathu indi aisha ta ce ta kasance tana zuwa gurina ta yi hira a gurina sai ce karanta sauran hadisin a ibn hajar anan ya ce hadisin muttafaqun alaihi haka ne ko ko shakka babu ibn hajar yi wannan hadisi imam muslim bai fidda shi ba imam al-bukhari ne kadai ya fidda shi muslim bai fidda shi ba da haka sai a sai a gyara nan wahani yi a wannan hadisi na ummuna aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda na faɗa imam lokari ya fitar da shi wanda hadisin nan ibn hajar bai kashi gaba ɗayansa ba aisha allah ya ƙara mata yadda tana faɗa cewa anna walidatan sauda tana cewa wata baiwa baƙa kanan lihayin min al'arabi ta kasance ta wata unguwa ce midal arabi Ba ta uha sai suka yanta ta ta ce fakanar ma'ahun sai ta kasance tana tare da su bayan sun yanta ta fakar da sabiyatul lahum alaiha wushahun ahmar min siyurin sai wata yarinya ta su wa'annan arab ɗin sai ta fito a tare da ita akwai wusha wusha shine a samu kamar fata da fata haka a saƙa mata lu'ulu'u a ɗora wani kan wani to mata suna ado da shi shine za a sa kamar daga nan zuwa nan in ka ga yadda ake irin zaben sarauniya kyau ɗin nan ko za ga sun sa mai sunan ƙasa daga nan zuwa nan to shi ma haka ake sa shi ado mata suke da shi to a tare da ita wannan sabiya ɗin akwai wannan wusha ɗin take cewa fa wada anhu aw waqa minha sai ta yadda shi ko sai ta aje shi ko ya faɗi da gare ta ta ce fa marrat hida'atun wa huwa mulqa sai shirwa ta wuce a lokacin kuma shi an jefar da shi fa hasibadhu lahaman sai shirwa ta da kan nama ne saboda fata ce da lu'ulu'u ibn hajar yace in an masa wannan sakar yana yin kalar da zaka ga uwa nama ne mai irin tuke din a jikinsa to sai shirwa ta dauka nama ne faqad farhu sai ta zo kawai ta ɗauke shi to take cewa faltamasuhu falam yajiduhu suka yi ta nema ba su gan shi ba tunda ba a san me wa ya ɗauke shi ba fattahamuni bihi nace sai suka tuhume ni da shi faja'alu sai suka zamo yaftashuni suna suna ta bincika ta hatta fatashu qublaha nan kama akwai al-iltifat zai iya magana kamar ta Aisha ce kamar Aisha ce har sai da suka binciki gabanta to amma a a a a wata ruwaya din ya nuna magana ta ce nan ta yi iltifati ne saboda abin akwai kunya a ciki sai ta yi iltifar kamar yanzu ba da kanta take ba wajen tuhumarta da ake ana ta bincika ta ana caji jikinta har farjinta sai da aka caji ta ce wallahi inni la qa'imatun ma'ahum ta ce na rantsi da Allah ina tsaye tare da su ina tsaye tare da su idan marar hida fa alqalbu sai ga wannan shirwar ta zo ta je hoshi qala foqa bainahum ce sai faɗo a tsakanin su tace sai nace hadha allazi tahtumuni bihi wannan ne abin da kuke tuhuma ta da shi za'amtun ariya wako ne na ɗauka ta ce wa ana ba ari'atun minhu wa ha huwa za ne na kuka da gare shi gashi nan to aisha ta ce fa ja al'ira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta musulunta shine aisha take cewa fa kana ba in fil masjidi aw habsh tana dan tanti a masallacin manzon Allah au hafsh wata ruwa mata bukari kawai hafsh din ta kawo shine dan karkaramin daki fakana ta'tini fatahaddathu indi Aisha tace ta kasance tana zuwa gurina tana hira a gurina to sai Aisha tace yanda aka yi Aisha ta ji labarin sai Aisha tace fala su illa qalat ita wannan walida din duk sanda za ta zauna sai ta ce ويوم الوشاه من min ربنا من min ربنا على ala من min darfil kufari a watarwar anjani watarwar نجاني haka take wannan baitin guda daya sai ta dinga cewa a ranar wusha ranar wancan abin kenan take cewa min ta'ajibi rabbina wata ruwa min ajaib rabbina yana daga abun mamakin ubangijinmu take cewa ala innahu ku saurara haƙiƙa shi ubangiji min daratul kufr da jani ya tsayar ne daga da'ira ta kafirci tunda kun ga ada tana can kafirci ne tana tare su duk da sun yanta ta amma kafira ce yanzu dalilin wannan wusha haɗin ai ta baro garin ta to gurin manzan Allah kuma ta karɓi musulunci shi yasa take cewa yana daga abin mamakin ubangijinmu ya tsayar ta da dalilin wannan wusha din daga kafirci to shine Aisha Allah ya ƙara mata da ce sai nace da ita ma sha'anuki la taqidina illa qulti hadha Mai isa ne ba kya zama cikin kin faɗi wannan ta ce da fanni bi hadal hadith sai ta zantar da ni wannan hadisin wannan hadisi kenan wannan makaranta wannan shine cikakken hadisi amma shi anan al-hafiz ibn hajar ya kawo shakakaici kawai domin yana so <coughs> ya hujja da shi wajen halaccin mace ko namiji wanda yake bako ko wanda yake ba shi da guri za a iya bashi daki a masallaci ya zauna matukar ana da amincin fitina shi yasa kawai ya kawo iya wucin gaba ne to kamar yadda muka ji Aisha Allah ya kara mata yadda cewa ta yi anna walidatan sauda lafazin alwalida alwalida al'asulu almauluda kenan sa'atun tuwallat a bar haihuwa lokacin da aka haife ta to ita ake cewa walida to amma daga baya sai zama laraba suna fanda lafazin walida akan duk wata baiwa sawa'un karama ce ko babba da haka nan baiwa take nufi kamar yadda muka ji hadisin ta kasance ta wasu mutane shi suka yanta ta kuma ga abin da ya faru a kanta a arwayar sabit cikin dala'il ta abu mu'awiya daga hisham ya zo da ƙari a cikin hadisin cewa anna sabiyata kanat arusan fa dakala ila muktasaliha fa wada adil musha ita wannan sabiya din wacce abin yake nata shirwa ta dauki ya zo a ruwayarsa cewa kanat arusa ta kasance amarya ce to ta ajiye shi ta shiga gurin wankanta sai ta ajiye shi shine ita wannan shiro ta zo ta dauka da haka aka dinga tumar wannan baiwar zaga kuma wannan kamar wata al'ada ce ta mutane wanda ake ganin sa kaskantacce in aka wani abu irin wani sai ga an fi tuhumarsa tare cewa ba dole bane zama shine mai laifin da haka suke ta tuhumarta a dai ruwayar sabit ɗin ya ƙara zuwa da wani ƙari da babu a wannan ruwa da makaranta a lokacin da ake tuhumarta arwa sabit ce ce fada autullaha an ta ce sai na roƙi Allah ya kubutar da ni Ba faja'atul hudayya wa hum runa sai ga shirwar ta zo suna gani ta jeho abu a wannan ke nuna ma cewa dan adam mutum musamman lokacin da ya shiga cikin matsananciyar bukata to ubangiji ta'ala yana amsa addu'a ni. amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu wallahi ba ma mumini ba kaga wannan bata musulunta ba to haka sha'anin yake wanda yake cikin matsananciyar bukata ko da bai mai imani bane to na wani lokaci ne wanda ubangiji yake sauraron dan adam shi yasa da yawa mukan yi wani kuskure mutum yana cikin bukata matsananciya ya shiga wani hali sai ya ki tsayawa ya addu'a sai ya zo ya ce kai masa addu'a tare cewa a wannan lokacin tasa za ta fi saurin a kan taka dan shi ba bukaci ne yana ci matsalancin bukata ku duba kafirai abinda Allah ya faɗa a kansu fa idza rakifu fil fulki da Allah mukhlisina lahu dinan to haka ubangiji yake ko kafiri ne ya shiga cikin matsalancin bukata ya kadaita Allah ya tsantsanta addu'a ga Allah shi kadai to Allah yana sauran amsa masa kaga wannan lokacin bata musulunta ba dan bata musulunta ba sai bayan wannan abun ya faru ta zo gurin manzon Allah ta karba addinin musulunci to ita wannan walida din kamar da shi ibn hajar ya kawo kanan laha an fil masjid tana da qiba dan daki da aka yi mata kaɗan tanti ko alhifsh ko kuma aka yi mata dan daki dai karami a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zama a cikin wannan an take kwana saboda kamar baƙuwa ce ba ta da wani guri wanda za ta zauna sai aka zauna da ita a masallacin manzon Allah shi isa malamai suka ce shi wannan hadisin dalili ne da ke nuna halaccin kwana a masallaci ko yin kailula a masallaci abdullahi dan umar Allah ya kara masa da yana kwana a masallaci ko kafin yi aure sannan ko sabon manzo Allah da yawa suna zuwa masallacin manzo Allah su kailula za ku ita hadisin da bukari fitar da shi da annabi ya gaya ali wata magana da yake takama da ita sun dan yi fada tsakaninsa da matarsa irin abin nan dan saban da ake samu tsakanin miji da mata ya yi fishe ta masallaci ya kwanta shine mahallin shahid kaga da masallaci ya kwanta yana bacci annabi ya zo gida ali bin abi talib bayanin ta gaya mar ai kaza da kaza ya fishi ne na masallaci manzo Allah ya same shi a kwance masallacin manzo Allah ba ta shimfiɗa turbaya ce manzo Allah ce um ya aba Ali bin Abi Talib ce yana son wannan alkunya saboda manzo Allah ne sa ita yace tashi ya baban tarbaya malam shi shine ka kwanciya a masallaci da haka yana da halaccin a kwana a masallaci ko da mutum ba sallah zai bai kwanta yi bacci akwai halaccin wannan <coughs> ko ya kai lula ga wanda ba shi da gida ko bai da masauki na daga musulmi sawa'un namiji ne ko mace ce amma in mace ce ya zama ana da amincin fitina a wannan zamanin namu sai mu ce shi ma namijin in akwai amincin fitina in ba bera bane ko dan wani in ka kyale shi ya kwana a masallacin sai dai ka zo da asuba ka duk abin da za ku yi shi a masallacin ya dauka siya kawai shi ya biya bukatarsa to kaga yana a wannan zamanin sawa'un namiji ne ko da mace ko mace ne ana bukatar amincin fitina tukuna sannan suka ce akwai halacci a cikin hadisin na yin ɗan ɗaki a masallaci a wani ɗan ɗaki a masallaci da makamancin wannan amma idan ba zai cutar da masallata ba babu laifi alhafiz ibn hajar cikin fatol bari yace sana hadisin ke nuna maka cewa garin da wata jarraba ta samu mutum to abin da yafi alkhairi ya kaura ya baggaran dan la Allah in ya baggaran garin da zai koma ya samu alkhairi a wancan garin yace saboda wannan matar da ta da suka yi mata wannan abin sai ta bar garin ta to gurin wa gurin manzan Allah kaga kuma sai ta samu alkhairi mafi girman alkhairin ta samu shine ta zama musulma ta zama ba za ta dawoma a wuta ba za ma mu iya cewa ta zama ya aljanna dan mece ce ita sahabiya ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya cewa duk yan aljanna ne dan Allah ce wa kullan wa adallahu husna to kuma sannan ga darje ta samu ta ta shigo cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune mafi alkhairin al'umma kakaf in dai wannan al'ummar ba annabi bane ko manzo to sabon manzon Allah sune mafi alkhairin su yasa manzon Allah ce khairun nasi qarni a wata ruwar qarnul ladzi ana fiji kuma tana cikin wannan qarni yace qarnin nake cikin sa thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم hadisin imran بن حسين Allah ya kara masa yadda to kaga wannan ke nuna halacca ka sannan ka ce hadisi na nuna falalar hijira falalar hijira musamman ya zama kai hijira ne daga garin da ya zama akwai saban Allah da yawa ko ba addinin Allah ka tafi inda addinin Allah yake dan addinin Allah ko shakka ba ba akwai falala mai girman gaske sannan kuma hadisin ke nuna ubangiji ta'ala yana amsa addu'a wanda aka zalunta ko da kafiri ne domin wannan walida ɗin kamar yadda muka karanta asalin hadisin ba ta musulunta ba sai bayan ce wannan addu'ar sai bayan ta daga hannu ta roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya kubutar da ita Ta ga saboda zaluntar ta akai ubangiji ta'ala sai ya amsa mata sai daga baya ta musulunta da aka mutum ko da ba musulmi bane matukar zaluntar sa akai to Allah yana amsa addu'arsa dan wani yakan ce to ai arne ne arne za a amsa addu'a sa ne na'am za a amsa addu'a sa arne da kake gani in kai masa abu na kirki na alheri yayi ma addu'a babu da zai na Allah ya amsa babu da zai to balle kuma ka zalunci shi manzo Allah ya gaya mu'azu wata ida watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda ba ta da tsari tsakanin ta ubangiji wannan ke nuna yadda ubangiji yake gaggawar amsa addu'a wanda aka zalunta saboda duk wanda aka zalunta kamar wani mai yana cikin matsananciyar bukata yana neman a kawo masa agaji shi yasa ubangiji yake amsa addu'a sa da wuri kaga wannan ke nuna kenan mutum ya guji zaluntar dan adam sawa'un yaro ne ko babba mace ko namiji musulmi ko kafiri ko da kaga yana addu'a din kaga babu abin da ya faru to ka ji tsoron Allah Allah ce sanatar rajul min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin haka manzo Allah ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yaflitu haka duk wanda yake zalunci ko da ya ga yanzu Allah ya kiyar shi da lafiya da lafiya da ƙara samun dukiya da ƙara bige mutane kai taɓa ɗauka cewa ubangiji ta ala kyale shi ubangiji ta lala yake masa manzo Allah ce Allah yana jinkitawa azzalimi hatta idza akadahu lam yaflitu har sai ran da Allah ya kama shi to ba zai kubuci ba sai manzo Allah ya istishadi ce wa kadhalika akbar rabbika idza akadha alqura wa hiya zalima in akadahu alimin shadidu shi yasa zaka ga wata sunna ta Allah in mutum cika zalunci ko dai ya samu iya kai ko iyalansa yake zalunta abin da zai gaggata ma wannan hadisin dama ko mun gaggata za ga idan ubangiji ya tashi kama shi sai karfinsa ya kare tukuna sai Allah ya damƙa su haka inda ɗan ƙarfi ƙarfa ya zai ɗan iya wani motsi ko to sai ya tafi sittin sittin da biyar Allah dan kas sai ga ya faɗi kuma sai Allah ta'ala in ya ga dama sai ya cire tausayinsa daga zuciyar ƴaƴansa saboda ma can sai ga yana zalunta uwarsu su ma kuma ya zalunce sai ga ba ku ruwansu da shi Ya ta shangarran ba ya tsufa a duniyar nan kowa na kallon sa Allah ya hana kowa ya taimake shi ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan hadisi kamar na faɗa imamul Bukhari ne fitar da shi Imam Muslim ne fitar da shi ba wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam albusaqu fil masjidi qati'atun wa kafaratuha tafnuha daga anas dan malik <coughs> Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace albusaqu majina ko kaki a cikin masallaci manzala ce qadi'atun wannan zunubi ne wa kafaratuha dafnuha kafarar wannan zunubin shine abin nita a imam al-bukhari ya fidda wannan hadisin haka nan imam muslim haka abu dauda da wasunsu sun fitar da hadisi ta hanyar anas ɗin ɗan malik allah ya ƙara masa da hadisin yana da <coughs> shawahid da yawa annabi alayhi salatu wassalam ce albusaqu fil masjid lafazan albusaq albusaq akwai albusaq akwai albuzaq suka ce ruwan baki ma'ana yawun baki ko majalar da ta zo baki idan aka fito da ita wannan ke ciwo busa amma a lokacin da yake cikin bakin suka ce ana ce marrek shi yasa yazo zo a wani lafazin na imam bukhari da lafazin al a lafazin imam muslim ya zo da lafazin attaflu kaga attaflu ne kenan kaga ya fito a fili tofin ka tofar kenan to manzala sallallahu alaihi wasallam yace tofar da majina ko ya wuke nan a masallaci sai manzo Allah ce khabi'atu zunubi ne to amma sai ce kafaratu hadafnuha kafara ta zunubin aka ce kafara shine kai wani laifi kai wani aiki da wannan aikin zai kankare maka zunubin wancan laifin anan malamai suka ce ba wasu cikin maluma suka ce ba dama ake ba ka tofa majinar ba da yanzu kamar misali zina me ka fara ta? in mutum bai da aure bulala ɗari amma dan an ce ka fara ta bulala ɗari an baka dama kai zina kina ka ba baka dama ba shan giya menene haddinsa saboda ai haddi shi yake fara zina wanda aka yi wa haddi a nan duniya to ubangiji ta'ala ba zai kama shi wannan laifin a isa ya zo a musnad ali hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa da cikin musnad imam ahmad manzara sallallahu alaihi wasallam ce Allah adalcinsa adalcin Allah ya wuce ubangiji ta'ala ya da ban uba guda biyu ma'ana uba a duniya da lahira abin da yake nufi yi wani laifi an mara haddi kuma Allah ya kama shirin laifin Ya ce adalcin Allah ya wuce wannan mutum ba zai zina ba misali ya kai kansa ko a kama shi a yi haddin zina bulala ɗari kuma ran lahira kuma Allah ya kama shi laifin zina wannan zina Allah ba zai wannan ba yace kuma karamcin Allah ya wuce wa bawa afuwa kuma ya kama shi laifin alahira karamcin Allah ya wuce duk laifin da bawa ya nemi afuwa Allah in dai Allah ya yafe martin yana duniya to Allah ba zai tashi a baran alkiyama ba ka san mu yan adam muna da tashin abu ko ko mutum ne da matarsa ta yi laifi ta bada hakuri an ce an haƙura amma ta ƙaro laifin ko sai a taso wancan haka faran nan fa ah. haka haka nake yi aka farin ne kika kaza wataƙila na shekara goma ma sai ya ɗauko shi ba daɗi mata ba sa son wannan ba daɗi gaba ɗaya ma bai da daɗi irin wannan in dai mutum ya yi abu ya nemi afuwa an yafe masa a kau da kai kawai kai ma sai Allah ya kau da kai bisa laifuffukanka to kaga wannan shi ne kafara to kaga shi yasa suka ce nan abin da ake nufi <coughs> majina ɗin ya zama ba da gangan ko kuma tofin ko kakin ya zama da kuskure ya fito ka tofa shi to kafara shi ne ka rufe shi na shine abin da wasu maluma suka faɗa kamar a albarakori cikin sharinsa sa na tun da Tirmidhi ya fitar da hadisin shi wannan ne kaulin ma da kawai ya faɗa yana ganin duk kaulin da ba wannan ba ya rusa shi don ya rusa kaulin alkazi iya ne shi kauli ne ba to amma shi a gurin alkazi iya alaihi rahmatullahi shi yana ganin cewa majina a masallaci ba ta zama zanibi sai in baka rufe ta ba shi a gurinsa kenan ina laifin yake rashin rufewa amma ba tuhu majina ba ne shi isa imamun nawawi in ga koma shi ba cikin binhaj ya masa raddi tunda kusan dole karta binhaj na imamun nawawi shahin sa na muslim za ga yana yawan ciro maganganun alƙabi'iya to ya kawo wannan maganar sai mata raddi ya ce wannan ya saɓawa zahirin sarihin wannan hadisin shi imam no yana ganin zahirin hadisin sarihin hadisin na nuna cewa gaba ɗaya tofa wanne haramu, in ka tofa ka saba Allah kaga sabanin kaulin alqadiyya to shine alhafiz ibn da cikin fatawul bari yace abin da ya ja mun sabanin umumi ne guda biyu umumi na farko wannan albusa'u fil masjidi ko albuza'u fil masjidi qati'atun kaga wannan umumi ne kawai majida tofa ta a masallaci zunubi ne sannan ga ni umumin kuma hadisan da karanta a baya hadisan Abu Hurairah hadisan Abdullah dan Umar hadisan Jabir hadisan Anas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan babu dama mutum ya tofa ta ina an yi sari ko auta ta qadarihi shi ma wannan umumi ne kaga wannan ya nuna tofa majinar an baka dama in zaka tofa in ba makawa ka tofa ta ina hagunka kuma kasan kafarka to wannan umuman guda biyu su sa kawo sabani shi imamun nawawi sai ya rinjayar da wannan umumu ce kawai majina a masallaci zunubi ce ba halatta to ba ta a masallaci kenan sawa'un ko a hagun ko a ina ne baya halatta to wancan hadisin da aka ce an yi sarihi a wata da karami sai ce wannan ana nufin a wajen masallaci kenan ma'ana a wajen masallaci an baka dama kar ka tufa ta a gaba ko dama amma ka tufa a hagunka ko ƙasan kafarka shi kuma alƙadi iya shi kuma aka san haka shi kuma sai rinjaye da wancan umumin cewa ka tufa ta ina a hagunka ko ƙasan kafarka sai rinja da wancan umu daga sai ke gani amma a masallaci in ka tofa a damun ko hagun to kuma zunubi ne sai in ka rufe ta an fahimta to wannan ne abin da ya kawo sabani to amma za ka ga maganar alƙadi iyam tunda duk da imamun nawayi ya yi masa raji amma alƙadi iyam ba shi kaɗai tafi a wannan tsarin ba in ka koma cin almufihim sharhin da imamul qurtubi alayhi rahmatullahi yau sai musulun shi ma wannan ra'ayin ya tafi akai zan kawo magana sai insha Allah zaka ga akwai hadisan suka goyi bayan ra'ayin alqadiyya cewa majinar ba tofa ta bane zinubin mutum ya bata bai rufe ba shine zinubin sai za ku ga a lafazin hadisin in ka ɗauko hadisin sa'ad bin abi waqas Allah ya ƙara masa yadda yana cikin musulun da Imam Ahmad a cikin a musnad Sa'ad yake cewa manzan Allah sallallahu naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tanakama ahadukum fil masjidi falyughayyib maqamatahu ce manzan Allah ce idan ɗayanku ya tofa majina ko yau a masallaci to ya rufe majinarsa an tusiba jildal mu'min aw thawbahu fatu'dhihi don kar ta samu jikin mumini ko tufafinsa ta cutar da shi in an rufe za ta cutar da shi ka kamar da an kaya illa ta sa aka hana tofa majina shi sa a wannan hadisin aka ce ka rufe in baka rufe ba shine zunubi kaga wannan ya goyi bayan ra'ayin alqadiyya akwai hadisi dai da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad Abu Umama hadisi Abu Umama ne Allah ya kara masa yadda shi ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na man tanaka fil masjidi falam yadfanhu fasayyatu manzala ce duk wanda ya tofa majina a masallaci bai rufe ba manzala ce fasayyatun wannan zunubi amma sai ce wa inda fanaha fa hasanatun amma in ya rufe ta wannan kuma hasana ce kaga wannan nuna a ce ba mujarrad tofa ba rashin rufewar shine laifin wannan hadisan guda biyu ibn hajar ya hassana su yace ko wannan su sunadin sa sunadi ne hasan kana da hadisin abu dhar Allah ya kara masa yadda yana cin sai muslim hadisi ne ingantaccen cin sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce urdat alayya amal ummati manzo Allah ce an bujuro min da ayyukan al'ummata duk ayyukan da al'ummar manzan Allah za su yi to ubangiji ta'ala ya bujuro da manzan Allah ya gansu irin abin da zaka ce an yi televising an nuna manzan Allah su ka kamar yadda aka nuna manzan Allah alkiyama ko ga wani annabin ya zo da mutum kaza wani annabin ya zo da mutum kaza wani annabin ya zo ma annabin Allah ne amma ba wanda ya amsa masa shi kada ya zo gaban Allah amma sunansa annabin Allah kuma yana cikin annabawan Allah haka in kana da awa ta gaskiya kamar ne bayanin kwanaki baka da matsala dan ba amsa maka ba babban ka shine kai ka mutu akan wannan gaskiya din wannan babban nasara ce a gare ka to kaga manzo Allah ya ce fawajtu min masawi a'mal ummati an-nuha'a takunu fil masjid la tudfan manzala ce na samu a munanan ayyukan al'umma ta. da majinar da take a masallaci amma sai ce allafi la tudfan wacce ba a rufe ba ka kenan wacce an rufe tana cin masawai ba ta ciki shi isa imamul qurtubi kamar yadda faɗa cikin al yake cewa falam yathbut la hukumu sayyi'a limujarrati iqa'iha masjidi masjid yace ita majina ba ta tabbata ta samu hukuncin zunubi dan kawai an tufa ta a masallaci yace bal bihi wa bi tarkiha ghayr Ya yace ba haka ba ne tana zama sayyi'a da tofar da ita da kuma barinta ba a rufe ba amma da za a rufe ta bai zamo sayyi'a ba bai zamo saban Allah ba to kaga wannan ya goyi bayan abinda da alƙadi iya tafi akai kuma wannan shine magana ta gaskiya abinda zai ƙara ƙarfafa wannan ra'ayin hadisin da sayyid ibn mansur ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa hadisin abu ubaida al'amir bin jarra Allah ya ƙara masa yadda wanda mun sai yana cikin mutane goma da aka yi musu bishara aljanna wanda kuma shine aminu hadhihi al-umma ko wanda Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da zai koma zuwa ga Allah da aka ce ya ce da Abu Ubaida yana ya ce da na shugabantar da mutane shi nan ji manzo Allah ya ce shi ne amintaccen wannan al'umma to amma ya riga shi koma zuwa ga Allah to Abu Ubaida bin Jarra, kamar yadda sai bin Ansur ya rawaito wa dan annahu kama fil masjidi lailatan yayi tofa majina ko kaki a masallaci da dare fansiya an yadfanaha sai ya manta bai binne wannan majinan ba hatta raja ila manzili har ya dawo gida to bayan ya dawo gida sai ya cina fa kaza sha'alatan min narin sai ya ɗauka mabakin wuta tun da lokacin ba su da irin wannan su cucilan su kaza su kaza su kaza ba su da shi kai ne yanzu kake bakin ciki an ɗauke ma ne fa makana da cucilan su ba cucilan din ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakinsa ba fitila aisha ce wal biyuti yawma idzal laysa fiha masabi shi sa na banzai zai sujjada baya ganin kafarta sai ta janye sai ta ji ya dungure ta sai ta janye sai ya sujjada annan zai na ma ƙarya wa'annan mawaka hasken ka ya fara na balle wata ko ta irin wannan hasken ne hasken annabi saboda ka yi ɗauko bakin wuta ka yi dawo <coughs> sun ja'a faɗa labaha hatta da fanaha ya zo ya neme ta a masallacin ya binne ta bayan ya binne ta sai ce alhamdulillahi lazi lam yaktub alayya qadi'atan layla ta ce yabo ya tabbata ga Ubangiji da bai ta rubuta min zanubi ba da daddare ma'ana da ya kwana kenan ana rubuta masa ne zanubi kaga wannan saratan ya nuna cewa rashin rufe ta da zanubin wannan kuma ke nuna ma tsoron Allah sabon manzan Allah yanzu kaga ba na jin tufar da majina din nan za a lissafa cikin kaba'irud dunu amma a matsayin Abu Ubaida ibn Jarrah a matsayin sa na wanda tun yana duniya aka ce ma dan aljanna ne shi yayi sakaci ya ce mu shikenan mu je mu kwanta mu bacci faɗa wannan ba saboda akwai wata ka'ida ta ubangiji idan muka gane ta za ta taimaka mana shi ubangiji ta'ala duk sanda ya ma ni'ima yanzu fa aiki ne ya same ka dan wannan nima tana buƙatar me tana buƙatar godiya ba kawai ka ce alhamdulillah ba a'a tana buƙatar ashkur ashkur shine luzumu da'atillahi shine lazamtar yi wa Allah da'a saboda yayi maka ni'ima shi yasa ka ga sirna abubakar Allah ya ƙara masa yadda ai annabi ya gaya ma dan aljanna ne gashi siddiqi ko ba haka ba sai na umar an gaya masa amma a lokacin da aka ce musu yan aljanna rage aiki suke ko karawa suke ƙarawa ƙara jin tsoron wuta suke ko rage jin tsoron suke ƙara jin tsoron ta suke to ba sa kan cewa cewa ai mu yanzu mun gama ka dubi Umar Allah ya ƙara masa yadda annabi ya gaya masa kai dan aljanna ne a cikin mutane goma nan annabi ya ce na ga ka aljanna amma fa duk da wannan kai annabi ya ce mar kai da shedan ba ku haɗa hanya amma duk da wannan da ya ji labarin cewa annabi ya bai ku zefa labarin wasu munafikai ka dubi yadda ya dinga bin ku zefa ina haɗa ka da Allah ka gaya min ina cikin wanda manzan Allah ya ce ma munafiki ne har sai da ku ya ce wallahi Umar baka ciki sannan ya samu kwanciyar hankali ya ce amma da kai ba zan ƙara gaya kowa ba da ma kai mamakin ɗan adam a yau sai mutum ya tabka saɓu sai ka ce misa za ka yi wannan sai shi ai wane kai ba galifin laifin da wane yake ba ina ruwanka da wane ko mutum ya bar wani aiki na alkhairi ka ce a ka aikata da yanzu ai ba shi kaɗai ne aikin lada ba ai nayi kana shi kazan da kai wai shi an baka lada. kuma in ma kayan an baka lada ai wannan yin da kai aka baka lada falala ce ta Allah tana buƙatar godiya yanzu ana buƙatar ka ƙara zagi dan tsaye kenan shi yasa duk sanda aka ce ubangiji ta'ala yayin wani bawa alƙawari in ma dai aib din sa aka wa alƙawarin kamar waɗannan sabon ko kuma wata sufa aka faɗa aka ce ma siffa kaza Allah zai musu kaza kan kana da wannan siffar to yanzu kuma ba ka samu damar ka yashe gindi ya kwanta ba a yanzu ne ma aiki ya same ka yanzu ahlu Badar mai manzo Allah ya ce la'alla dala ala ahli badar wa qala imalu ma shitum faqad ghafartu lakum Allah ya ce ya gafarta musu ko amma su sun fahimci mai manzan Allah yake nufi mana an gafarta musu amma matukar suna kan ne suna kan wannan halin da suke da a cikin su wani duk da ba za su yaka kuma ba su ba amma da a cikin su wani ɗan badar ɗin zai bar musulunci gafara tana nan ba ta nan da a cikin su wani zai koma aikin ma'asi ubangiji Allah azaba zai wa'annan goma da aka bishara jinan sun fahimci cewa idan suna tsaye akan abin da suke kai amma marar su kaucewa abin wannan alƙawarin aljanna babu shi dan an samu mani min almawani to amma kai mamakin yau kawai wani ya zo kawai daga wata ƙasa ba ma ɗan ƙasar ku ba daga wata ƙasa kuma daga wata ƙasar ma kai ɗin ba kai rayuwa da shi ba kana wata a ganin sa ba baka sanya ya yake ba kawai a ce wa ya baka aljanna wai ya ɗauke maka kai kuma wai ya ɗauke maka shi wa ya ɗauke maka? kuma wallahi abin da zai baka mamaki da yawan waɗanda ake cewa sun ɗauke mutum zunubin da ka kan telefon sai ga kafirai tunda allatar da kansu suke allatar da kansu ko ana so ko ba a so wannan ce magana ta gaskiya abin da mabiyan suke wallahi karantawa suke karantawa suke mutum ya zo yana ana girmama shi ana yi masa kaza ana kama mashi yana faɗa cewa cewa cewa karakasta ne bil ilmi wa tasrifi in kunya kun bila ta taswifi bai mai da kansa Allah ba wai in nace kasance nan take zai kasance wannan wa yake yi kuma ya rubuta a littafi kana kallo har yana koya ma yana cewa zikiri nau'i uku ne akwai zikirar awam in aka ce awam imrin irin da kenan wanda ba mai da wancan tsarin ba zikirar awam shine ka ce me ka ce la ilaha illallah wai wannan zikiri shine na awam gama gari jahilan da bai san Allah ba sai ce la ilaha illallah akwai na almuta wasu almutawassiduna yan tsaki tsaki sai masu cewa la ilaha illa anta su sun wuce wa'annan ma'ana la ilaha illa anta sai zuga suna kallon Allah Ya ce amma zikirul khawas zikirin zababbu wai wanda ne fa zababbu bari ku ji zababbun su ne la ilaha illa ana ba wani abun bauta fini wai wanda ne zikirin zababbu kaga wannan zikirin arna ne ko har kuma na cikin tafansu wannan magana ta farko na faɗa tana cikin littafin sa wacce mata ne da faɗa tana cikin littafin sa ka duba bil ilbas wannan ta bi tana ciki a cikin bil ilbas har yanda ake zama annabi a rubuta amma a hakikanin mutane suna kallon ka ba annaba ba amma kai kana gani a lokacin ka sa riga annabta ne bil ilbas wannan baitin na kawo na cikin fi'ilatu kanakiriya fi'ilatu kanakiriya to kowane bangare ka tafi kuma akwai irin wannan tafka tafas to mu ji tsoron Allah duk lokacin da Allah ya ma wata falala ka ganka a tsaye wajen da'a ga Allah to abin da ya kamace ka ƙara zagi dantsi godiya ga Allah kar kuma kalli wanda baya wa Allah da'a kuma ka dinga mai dariya a'a roƙan masa Allah shi ma Allah ya dora shi ta hanyar zai masa da'a dan yanzu yanzu in kace zaka taba masa bawa musamman ka ce ai wani ya hallaka ba shi ba gafara Allah sai Allah ya rusa aiki ka shi kuma ya ba gafara babu ruwan Allah to kaga abu bai da bin jarra da nufin kwana ɗaya ma ba su a rubuta masa baya bukata al'aini badar din aini cikin umdatul qali sharhin sa dai sahih bukhari an san shi ko mujalladi 20 ne ya fi fatawul bari yawa yana cewa malamai sun sabani malamai sun yi sabani wajen binne wannan majina din yace jumhurin malamai sun tafi akan cewa in an tofa ta a masallacin da ƙasa ne ko turbaya ko tsakon kwani ko yashi to abin nita. shi ya yi fara al'imamun nawawi cikin minhaj shi ma sai ya faɗi kwatankwacin wannan magana yace idan a cikin turbaya ne masallacin turbaya ne ba irin wannan mafurushi ba tarbaya ko yashi ko tsakon kwani yace abin ne ta yace amma idan tsandauri ne kamar jis ne kamar ka ce siminti ko ko kuma hasir ne tabarma yace yanzu idan ka ce za ka shafe ta yace wannan kuma kazanta za ka ƙara shi ne ibn hajar ya ce a'a imatar bari ibn hajar ya ce a'a ya ce idan mutum a kan siminti ɗin in mun ɗau jis ɗin siminti ko akan hashir din in ya zama ya shafe wa shafe wa da babu alamar majanar ce wannan kamar ya binne can kamar ya binne can sai kawo hadisin Abdullahi bin Shakir, wanda Abu Dauda ya fitar da shi da ya ce annahu sallama a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Shakir ya ce ya yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa saka ta ta qadamil yusra sai ya sai tofi a ƙasar kafarsa ta hagu yace summa da lakahu bi na'alihi sannan sai sa takalminsa da lakahu kamar ka ce murje shi ya cuɗe shi ba a ganin alamata shi yasa ibn hajar yace in dai an gusar da asar din yanzu in a ce masallaci ba kafet misali a ko muƙaddara wannan tayal din sai majina ta fito ta faɗo to in zaka iya sa wani abu ka gusar da ita haka ya zama ba a ɗinta babu alamata kaga daidai kira da kabul ne ba su nuna bambanci yana cikin abin da zai nuna maka cewa tofa majinar ba shine zunubin ba rashin binne ta zunubi yana cikin abin da zai nuna maka wannan illa ta cikin hadisi. musamman ruwa da na kawo ta sa'ad bin abi waqas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tasiba jildal mu'min aw thawbahu fatu'dhihi kaga wacce aka rubewa ta cutar da shi ba suka ce na daga cikin abin da zai nuna ba cewa <coughs> wannan hadisin an yi taksisin sa suka ce hadisi da suka inganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta gaggauto maka mun karanta hadisin irin sa a baya manzon Allah ya ce ka tofa ina ya kamo gefen tufafinsa ya sa ta suka ce ai gefen tufafin da annabi ya sa ta a lokacin a ina ne a cikin masallaci sai nake nuna ma kawai illar shine rashin rufita amma mujarradin tofa ta wannan ba shine zulmi kamar yadda alqabi iyad da imamu qurtubi suka faɗa a ibnu abi jamra kamar yadda ibnu hajar ya kaito sa yana faɗa cewa za ku ga a hadisin manzon Allah ya cewa fa kafaratuha dafnuha yace manzan. Allah bai ce tuwa satar ba sai ce ha don akwai bambanci tsakanin satar da dafan eh haka ne akwai bambanci rufewa da binnewa akwai bambanci me bambanci ai naji ce me bambancin wa shi ne bambancin in ka ce rufewa ko ƙasa kaɗi ba ka yi yaɗa a kanta ba a ganin ta ka amma aka ce binnewa sai ka tona kasar ko sannan don kun kula in kawai rufewa ne birab jarra ce shi sa zala bai ce rufewa bai ce binnewa yace dan rufewa wani kuma zai iya takawa ta cutar da shi dan in kawai dan ka sa mata ƙasa in wani ya taka irin wani zaka kana tafiya ko ka taka majina na binka ya taso ta kaga dai abin da ake gudu na cutar da fatar mumini ko tufafin sai na nan sa manzala ce binne ta amma idan ka dan yi rami ka rufe ta kaga ko mutum ya taka ba ta so masa ba yace shi yasa manzala bai ce rufewa manzala ya ce binne ba ibn rajab alhambali alaihi rahmatullahi yace hadha yadullu ala anna qaral masjid wa batinuhu yajuzu an yajala madfaran lil aqbar at-tahira yace wannan hadisin ke nuna cewa qararul masjid tushe asali na masallaci da kuma cikin masallaci yace ke nuna cewa ya halatta abun ne wani abu na kazantar da take mai tsarki dan a gane akwai bambanci tsakanin najasa da kazanta kaga wannan hadisin zahirin sai nuna mana cewa majina ba najasa bace amma mecece kazanta shi yasa manzon Allah ta ruwa yace kar cutar da mumi domin kazanta za ta cutar da mutum kaga ke nuna cewa akwai halaccin akwai majina ba najasa ba ce sannan kuma akwai halaccin abin ne wani abu na kazantar da ke ba najasa ba a kamar cikin masallaci a cikin sa na nufin kasansa abin ne wani abu a rufe yana nuna haka tunda ita majina din a kazanta ce wasu cikin maluma su kuma suka tsaya tsaki tsaki suka ce ga wanda majinar da gangan ya tuba ta a masallaci suka ce wannan akwai zunubi a kansa amma wanda gaggauto masa ta yi wani uzuri ne da shi ko zarurar da bayan da zai yi majinar ta zama a masallaci sai ce to wannan ya binne ta shine kafararsa wannan kaulin shine ibnu hajar yace haza qaulun hasan yace wannan magana ce mai kyau saboda an tsaya tsaki tsaki yace magana ce mai kyau wasu maluma suna ganin idan wuri ne mafrush ko kuma gurin kamar jis ne kamar siminti ne kamar shi al'aini yana ganin cewa haka nan imamun nauyi majinar sai dai a fitar da ita saɓanin waccan maganar da na kata ibn hajar ya ce za ka iya dalkwaha ka burge ta ka tafi da asar ɗinta ko shakka ba magana ibn hajar tana da abin da ya goyi bayan ta tunda abin da ba a bukata dai asar ɗinta mun sani yanzu zaka tofar da yau akan siminti in ka sa kafar ka ka diddirje za ga babu alamar yawo kaga abin da zai cutar da mutum babu shi da yana cikin cutarwa din a fahimta yana cikin cutarwa ba kawai taba jikin mutum ba kawai gani mutum yayi rashin wannan jin daɗin to cutarwa ce kamar yadda manzon Allah ya ce la taqrana min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talq to haka kishiya da manzon Allah ce kakka raina aiki na alkhairi kakka raina shi kuma kankantarsa ko da ka haɗu da uwanka musulmi ka sakan masa fuska zai ji daɗi ko to kakka raina wannan Allah zai rubuta maka kayanka to haka kada ka raina kuma mummunan aiki ko da kare da dan uwanka da abin da zai bata masa rai ko ya ji ba daɗi ko da na magana ne ce bari ka faɗo ta magana dan ka ba sa haushi wannan ba sa haushin zunubi ne zunubi ne ko ka ce bari zo faɗi kana dan tsorata su sai azan mai ahbari ya gaya ma tun karatun ka na farko yace wa takwifihi ko da ba shi tsoro digar haƙƙi shar'i duk wannan abubuwan haramu ne dan kada mare a raina aikin laifi komai kankantarsa ga hadisin Abu Dharr cikin Muslim wanda na faɗe shi yanzu manzo Allah ya ce a ayyukan al'umma ta a munanan ga har majinar da mutum ya tufa bai binne ta ba kai ka manta wata ilima baka tuba ba shi kuma ubangiji ta'ala an riga an rubuta sai dai da Allah kana da wani kyakkyawan aiki kuma da zai shafe wannan laifin saboda Allah karimi ne ya zama kyakkyawan aiki ya shafe ka wannan laifin wa anhu radiyallahu anhu daga dai Anas an Malik din Allah ya kara masa yadda kala ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi manzon Allah yace alkiyama ba za ta tsaya ba har sai mutane sun yi gasa da alfahari akan gina masallaci a karajar hulkamsa kamsa suka fitar da hadisin illa tirmidhi banda tirmidhi wasu bin khuzaima ibnu khuzaima kuma ya inganta hadisin in yace kamsa imam ahmad abu daud nasa'i ibnu maja haka ne shi ma ibnu khuzaima ya fitar da hadisin amma tirmidhi shi bai fitar da hadisin hadisin sun fitar da shi tayar hammad bin salama shi kuma daga ayyub ayyub daga abu kilaba shi kuma abu kilaba daga anas dan malik shi kuma anas dan malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha isnadu sahih muttasil isnadi dai ingantacce ko muttasil wannan lafazin da malam ya kawo lafazin abu dauda ne da ibn majah da imam ahmad amma lafazin imam nasa'i da ibn kuzaima yanda lafazin su yake min ashratis sa'ati an yi tabahan nasu fil masajid haka lafazin su yake yana daga alamomi na alkiyama mutane su dinga gasa da alfari da masallaci wannan yana da cikin alamomi na alkiyama alkiyama tana alamomi guda biyu akwai kubura akwai sugura akwai manyan alamomi wanda wannan alamomin suna zuwa to alƙiyama ta zo dab irin alamomi goma nan da manzo Allah ya faɗa cikin sai muslim ko bolowar rana ta mafaɗarta fitowar dabba ad-dukhan wannan zalazil din da za a yi wa'annan dai wa'annan guda goma wannan manyan alamomin alkiyama ne wanda su da sun zo alkiyama ta zo domin lokacin da rana za ta fito ta mafaɗarta ko tuba kai da baka tuba ce sannan Allah ba zai karba ba ko musulunta kai da baka musulunta ba Allah ba zai karbi musulunci ka ba saboda yanzu ya kini ya zama kaga Allah da gace yake ba wasa bane yanzu ya kini ne zo maka to akwai kuma alamatu ha as-sughra alamomin ta kanana yana cikin alamomin ta kanana abin da zuwa hadisin jibril an talida amatu rabbataha wa an tarahu fata uratal alata ri'a asha ya da fil bunyani kaga wannan yana cikin alamomin alkiyama kanana kaga madaukaka sun koma makaskanta kaga ƴaƴa su raina iyayensu kaga wanda su ne su ne masu daraja yanzu sun zama su ake wulakantarwa kaga mutanen da ba 'yan birni ba mutanen ƙauye wanda suna daji suna kiwon dabbobin sarraƙuman su amma su ne manyan alazan gari suna ta gina manyan gidaje ya zo ko bai zo ba ka je ka gama digirin ka zo kai mata katare ba a gani mu wallahi bai iya rubuta abcd ba ma kashi ne mai kudin kai da sakatare kaga wannan da alamomi na alƙiyama kanana to wannan mai na cikin alamomin alƙiyama kanana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga alamomin ko la ta umu sa'a a wata ruwaya inna min ashrati sa'a yana daga alamomi na alkiyama lafazin as-sa'a a larabci shine juz'un min al-layl aw an-nahar wani yanki na dare ko dai ne shine as-sa'a alaysa kadhalik amma qur'ani aka ce as-sa'a ake nufi alkiyama alkiyama to anan ma shine abin da ake nufi lokaci yayi nan zamu tsaya insha Allah sai mu tashi kan hadisin da izinin Allah walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wannan yace ni ne nake gyaran mota sai kwastoma na yake zuwa guri na yake kawo min gyara da bangare na da ba nawa ba a bangaren da ba nawan ba in nayi caji nakan samu alheri bayan wanda na sa ya gama aikin shin wannan sauran da nake samu ba bangare na ba ya halatta abin da ya kamata in ya kama gyara kai macajin bangaren ka in ka kai wani bangaren su kuma su cajin su da kansu sai ka hada musu ce to kudi na kaza ne kudin su kaza ne wannan shine kaida in aka bude irin wannan kofofin yana cin abin da ya jefa cikin musiba muka zama tsakanin babu taimaka juna kawai tsakanin mu abin da muke gani kawai kowa ya za samu kuɗi a gurinsa ana cikin abin da ya musulunci ya hana ayar ba saboda za ta hana taimakekeniyar tsakanin mutane to haka ce mutum ya kawo maka aiki shikenan sai ka canji su su manyan kuɗi bayan ka san wancan aikin ba aiki bane wannan ba daidai bane <coughs> Abin da da yawa ba ma gane ba dukiya abin da ake bukata ba ma dukiya ba komai na rayuwa abin da ake bukata bin ta Allah ya sa albarka a cikin sa wannan shine abin da ake bukata in Allah ya samu albarka sai kai rayuwa nagartacciyar rayuwa amma idan Allah ta la cire albarka ko me zaka samu sai ga rayuwa ka bata da kyau da yawa muna gani duk irin wannan abubuwan da ake na ciwatuwan nan tunda abuwa ne wanda muna cikin samun sayin da ake sa za ga duk masu sai gamta riga kirki ma ba isa wancan ya kamar ya damfare shi ishirin ya damfare wancan har ma yanzu inda za ka yi takaici da bakin ciki a gari kamar wannan na musulunci kusan illa man rahimahullah ba duka ba amma kaɗan ne wanda zaka ji za a yi ma wani aiki ka je sayan kaya gurinsa musamman ka je da wanda zai ma aikin ko a je da kai ko kar a je da kai ba ka ta mafita saboda in ba ka ce a je da kai din wata dama ce ka sa ma wai ka bata musu rai bari ma a yi ma cutar ta wacce da haka da kai ko ma ku je tare ba zai ce tafi gurin wani na ya fi kyau kan ka je shi kuma yi masa waya ga kwastoma na nan da haka ake ba da haka idan abin naira dubu da ɗari ɗaya ne to in ka je sai siyan ma dubu da ɗari uku wai duk ɗari bibbiyin kai wai ta wancan ci wannan haram ba halan mutum ya ci wallahi ta mace ce yasa lokacin ma in ka gane yadda na gane aka kawai in za mu abu ba ma ruwa na kawai kawai nawa ne ka ba ba ka je dan kanka to maka wanda kana ka sai sun maka to nan musiba ce gaskiya da muke ciki wallahi musiba ce bai kankama ba aka mata mu ji tsoron Allah mu nemi dukiya ta hanyar da Allah ya halatta mana abinda ubangiji ta Allah ya kaddara zaka samu wallahi sai ka samu manzo Allah ya faɗa hadisul qudsi manzo Allah ya ce nafatarul qudus firuhi Allah lan tamuta nafsun hatta taskamila rizqaha yace ruhul qudus ya mun busa a numfashi na ma'ana an gaya min cewa ba wata rai da za ta mutu ce ta ci arzikinta idan Allah ya kaddara za ka zama za ka samu biliyon dubu wallahi ba za ka mutu ba sai ka samu amma in Allah ya kaddara abinda za ka ci a duniya baki daya miliyan uku ce wallahi duk ta kaka bai saka haura ba to in ka gane wannan me na bin wasu hanyoyi da Allah bai halatta maka ba bai kamata ba ka tsaya hanyar Allah abinda naka ne kawai naka ne zaka ci ka. ba kuma wanda ya ce tare ma wallahi ce ka ci kayanka ba wanda ya ce hana duk duniya in ta taru da haka mu kyautata shi yasa manzo Allah a wancan hadisin sai ya ce da mu ittaqullaha fa ajmilu fi talab sai manzo Allah ce to ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema saboda duk kokarin ka dai iya abin da Allah ya kaddara zaka samu to gwara maka kyautata ka same ta hanyar da Allah yake so shikenan ka huta da wa mutum <coughs> idan aka yi wa mutum kyauta aka ce jazakallahu khaira mai wanda aka ce jazakallahu khair zai maida na kalma in ma yace in ma yace ma'aka ko wa ma'aka shikenan tare da kai kai ma Allah ya saka mu da alkai shikenan dama dai almuhim shi wanda aka yi kyauta yanzu shi ya zama dole akan sai godiya wani abin da muke karanta na tauhidi cewa ko mutum kyauta yi maka ka sani ba shi bane Allah ne baka wannan kuma baya kore kai masa godiya abin da ake nufi kar ka manta da al'asal awwal shine Allah cewa Allah ne kaddara ko na su ko ba su siya baka amma kuma shi ma wajibi ne kai godiya dan manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Daud da Bukhari ya faɗa cikin ah, Adabul Mufrad manzo Allah ya ce man la nas la Allah duk wanda baya gode mutane ba zai gode Allah kuma alama ce ta rashin kirki mutum ma alkhairi ka ima godiya banda ma godiya ana bukatar ka sa kamar dan kai samu wani ɗaukaka a kanka shi yasa manzo Allah ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya kyauta muku saka masa manzo Allah ce muku samu wanda za ku saka masa ba ku yi ta masa addu'a har sai kun ji cewa kun sakanta masa saboda kai idan mutum ya nema alkhairi ya nema ya nema kai ba kai masa to kai za ka yi ƙasa yayin daga ka hango shi sai fara sun kai da kai ka yi ƙasa amma in yana ma alheri kai ma kare ma kowa sai zama da izzarsa sai zama ba ƙarƙanci ga kowa wannan shine abin da ake bukata akwai tambaya nan da aka yi dangane da masallaci wannan tambayar ba zan amsa ta yanzu ba gaskiya wanda ya kawo ta ruwaya ya ce tana bukari haƙiƙanin gaskiya ban sarwayar a bukari ba to amma abu na karatu zai iya wa akwai tanko na manta daga ce na koma bukari tukuna na ga wannan ruwaya amma da ya iya tunanin a bukari ba wannan ruwaya a yanzu abin da ke zo a aka da abin da ke hararowa cikin bukarin gaskiya ba wannan ruwaya to amma dai karatu ba haka yake ba gashi yanzu yanzu da muka ce bin hajar ya ce guri kaza ko babu ko don irin su ibn hajar kuma wa mu a gani da aka yi mun afuwa da Allah ce na ƙara duba hadisin sannan zan magana a kai. abu na gaba kamar yadda muka sani <coughs> ita karantarwa ibada ce ibada ce ana karantarwa ne don neman yardar Allah don neman lada a gurin Allah don ya addinin Allah zai yaɗu wannan shine asali abin da yake sa ai karantarwa duk wani abu da zai zo kuma bayan wannan wannan wani abu ne da Allah zai kawo maka amma dai zama wannan shine asalinka ya zama dan Allah kake to yana cikin kuma abin da yake nuna cewa ubangiji ta'ala ya sanya maka albarka a karatu ko karantarwa ya zama al'umma tana amfanuwa da abin da kake karantarwa domin za ka iya samu mutum ya tara ilimi ba na wasa ba amma idan Allah bai samu albarka sai ga ba wanda yake zuwa neman ilimin a gurinsa daga cikin albarka da Allah yake sa mutum a ilimi ya zama al'umma tana amfanuwa da iliminsa zai zo ya karatu ta saurara ɗalibi ɗaya biyu uku ko sama da haka wannan alama ce ta Allah ya sa mutum albarka <coughs> yana cikin abin da muke <coughs> kyautatawa Allah zato muna kyautata Allah zaton koya muna gani ya dan sa mana albarka cikin karantar da muke duk da mu Allah ya sani wallahi mun sani mu ba malamai bane a ɗaliban ma wallahi yan ƙanana yanzu ka fara shigowa fagen neman ilimi wannan wallahi ba ina faɗa dan kaskantar da kai bane haka zahirin maganar take a neman ilimin ma ɗalibai wallahi yanzu muka fara to amma dai alhamdulillah dan abin da ubangiji ta'ala ya saka dan karanto din gurin malaman ka dan abin da ka duba ana zuwa dan ba mutane kuma alhamdulillah mutane ana saurara ana yi maka addu'a ana ganin ana amfanuwa wannan ko shakka babu alkhairi ne wannan ne abin da yake kara mana karfin guwa da kuwa ga in dai ba rashin lafiya ba muna da lafiya kalau ba wani abu ne ba ma fashin karatu dan a baya ni koro ruwan baya hana karatu Wannan muke karatun bulugul maram da su a gwagwarmaya sun san ko ana ruwa muna karatu lokacin ina nan gwamnati zan fito ana ruwa in zo tun da akwai rufe kwano a yi karatu amma abuwa sukan canja <coughs> to wannan yasa ba ma fashi kuma muna gode wa Allah ta'ala daga cikin albarkar da Allah ya sanya mana wanda muke gode masa a ciki dan ita ma ba kowa Allah yake bayo ba muna sa littafin kai hakkinsa wannan ina ji ba wani majalisi da nake karatu face na sauke littafi ko ɗaya ko biyu ko uku uku muna gode wa Allah bisa wannan da muna yin karatun ne tun muna yi a kofar gida mu da mutum uku hudu biyar aka fara yawa aka kai mutum goma aka kai mutum ishirin har ta kai zan zo in zauna karatu tun magarba in kai sha ɗaya lokacin ina kurna in tashi in hauke kenan kuma in tafi kurna lokacin gari lafiya lau duk yan sanda ka hanyar nan ma sun sani je akar makalla ko zan wuce isa bana yafe wanda suka lalata mu suka mai da mu yan ta'adda yanzu da gan kama da siffa ta addini sai a dinga zargin ka amma da ka je kawai wucewa za kai <coughs> to har Allah ta'ala ya kuma ya kaddara za mu dawo fara karatu irin wannan na majalisi wanda an dan ja gaskiya kan ma ne danayi muka fara karatun laraba to har dai karatu kan suka zama babu ranar da bamu da karatu wata ma ranar biyu zami wata ranar uku zami tun muna karatun da ya iya wanda ya zo gurin karatun shi yake ji Allah ta'ala cikin taimakonsa da ƙaddarawarsa muna gode masa ya kawo wa'annan matasan ga sunan su Aliyu su Khalifa su Abakar, suna daidai yawa suka zo kawai ganin su muka yi katsam su ma suka ga za su ba da wata gudunmuwa ta addini wanda dama haka ake so dan adam ya zama a cikin rayuwa ya ga wace irin gudunmuwa zai bai addininsa sai suka ga za su iya ba da gudunmuwa ta su ɗau karatun su ƙara yaɗa shi wanda ina ji na karatun an fara tafsiri ne aka fara ɗauka abu kamar wasa a wasu haka tun la'alla ina ji gurup ɗin ba mutane har yanzu dai alhamdulillahi an yawan da yausu da san kowa ma har ya zama karatun an dawo an yi folda a darun fikir ya zama duk karatun da nake ana ɗora shi ana to abu muna ganin sa uwa wasa kamar yadda muka faɗa muna sa ran Allah ya sa mana albarka koya a ciki abu sai zama na yi faɗin da ya wuce zaton mu tun muna da tan jihar Kano sai muka ji ya wuce jihar Kano tun muna tan Najeriya sai muka ya wuce Najeriya wani lokacin su za a kirawo tun da su ake lambar su wani lokacin kuma ni da lambar za a nema sai mu ce bugun da wata ƙasa ya ce ina ƙasa kaza lamba ka na nema aka turo mu kawai buguwa ne in gaishe ka ya mun addu'a muna gode Allah ji wannan to kaga wannan alkhairi ne to yanzu su waɗannan da matasan sai wani tunanin ya zo musu tunda harkar nan <coughs> harka ce wacce an sani tana buƙatar kuɗi gaskiya su kansu kayan da ake aikin da su sannan kuma aikin su ake a buɗe shi in san samu ne muna su a karantukan da muka yi mun sauke littattafai <coughs> wanda alhamdulillah za su amfanar ya zami inda son samun muni ko da ɗaya a fara sa a kafafen yaɗa labari inda al'umma za ta amfanu da yawa to sai suka yi wannan tunanin Allah ya sani wallahi ba tunani na bane ni dai bayan sun gama sun zo min da shawara kuma abu ne na alkhairi mutum ya zo da shi ba za ka kashe gwiwa sai sai ya karfafe shi ko alal aqal in ma ba a sa kafa yaɗa labarai ba daga yanzu misali mu samu kayan aikin da misali ko kudaden da Allah kalli za a dinga mana bidiyo ko tara ne tunda za ku ga yanzu kamar karatun marigayi Allah ji ansar gafara Sheikh Jafar akwai karatukan da nasa sunna TV CD a sawo murya kawai a sa hotonsa wannan baya attraction din mutane to ba mu sani ba rayuwar mu tana tsawo ko ba ta da tsawo to suka tunanin me zai hana mu samu damar da ku dauka a fare mana a tara mana kuma daga lokacin da maga abin yi faɗi an sami dama ya zama an fara sawa ko kuma shi kansa na bidiyo din ya zama ana tura bidiyo maimakon audio ana tura bidiyo wanda wannan kun san mai saurare wannan ya fi ɗauka hankalinsa ya ba da kulawa su wajen ya nutsu ya ga me kake karantarwa to wanda sa suke tunanin iya karatuna ma'ana in ci karatuna duk karatukan da nake kenan <coughs> ina wani anan yau ina wani a can abubakar sadiq gobe ina bayatar ruwan jibi gata ne ba na karatu a yanzu shi ma ba dan ba karatun ba dan huta ne ran laraba ina maya alamis ina falin dan buzu juma ina kurna wannan karatuttukan me zai hana a yi musu foundation ya zama karatun ya tsaya da kafarsa to wannan shine tunanin da suka saka kawo mu da ka ce to wannan abu ne mai kyau a yi wa karatun foundation a fahimce ne ba fa a mun foundation ba yawa a yi wa karatun ba da niyyar ni abin ko kwabo wallahi babu wannan a ciki amma dai karatun a yi masa ya tsaya da kafarsa Allah akalla dai mu dan ƙara a abin ba mu san kuma me Allah ya hukunta ba sai na ce wannan abu ne mai kyau to shi yin foundation kai masa account sai kana license wanda dole sai ka je hukumar shari'a ka yi to wajen processing ɗin ayishin yana ɗan ɗaukar lokaci to shi kuma aiki na alkhairi in ya zo ko da a duniyance a da yawan kwana akwai wanda sun karanta wannan akwai su shugabanni da aka yi a Najeriya ake siffanta su da kamar menene ake cewa kamar mahaukata ko menene abu ne da ake nufi su idan abu ya zo na tunani mai kyau ba magana kafa kwamiti kawai don take za'a in ka ɗauko kamar saddauna haka yake kamar murtala Allah ji kansu baki ɗaya ka suke ko in tunani ya zo mai kyau to nan take za'a yi za ga za a ce a kafa kwamiti in aka kwamitin sai a ce kwamitin zai aiki wata kaza kan wata kaza abin ya shi <coughs> to wannan tunanin muka yi muka ce to ma irin wannan yanzu za ana processing na a samu license din to amma mai kwan tsaya ana ta jira sai aka fara buɗe account a Jaiz Bank da sunana don mu fara don su fara abin da za su kafin kuma Allah ya sa in aka samu lashin din to sai wannan ya sai a buɗe account na foundation ɗin wanda za a karbi wannan kenan a dinga amfani da wancan abin ya sunansa a wancan abin na na na na karɓa kuɗi da Allah ba ATM ba check ba za a fahimta da check ba ba harka ta bace ne to a takaice dai kan cika ko da surutu yanzu an buɗe account ɗin account ɗin da suna naka buɗe Junairu Bello lamba account ɗin shine 0004 2 5 6 4 4 9 zan maimaita sifili sifiri sifiri hudu biyu biyar shida hudu hudu tara wannan shine lamba account din ga duk wanda ya ga ta hanyar account zai ba da gudunmuwa da zai bayar to ga lamba account din banki shine jaiz bank wanda kuma <coughs> <coughs> yana ganin shi abin da zai bayar bai kai sai ya yi transfer ta kuɗi ba ko kuma ba harkarsa ba ce duk wanda yake ganin akwai abin da zai iya bayarwa ina ganin za a yi tsarin duk ƙarshen wata sai ya ba da sunansa da lambar wayarsa da kuma abin da yake gani ya yi alƙawarin duk ƙarshen wata zai bayar sai a rubuta ta inda duk sanda ƙarshen wata ya zo to za a yi reminding ko za a tunasar da shi cewa wannan lokacin ya yi insha Allah wa'annan abubuwan da muke samu <coughs> ko in ce in aka samu to wannan ayyukan da izinin Allah su za a yi da su kuma ina jin bayan Allah da duk abin da aka yi na ci gaba za su gaya mun ni kuma wa mutane bayani da izinin Allah ta'ala fatan mu dai ubangiji ta'ala ya sanya mana albarka ya karba mana ayyukan mu kuma ya sanya mana ikhlasi cikin ayyukan mu kuma kada mutum ya raina abin da zai bayar ko naira hamsin ce kake da dama ka bayar za a tushe wata kafar za ta yi amfani in dai dan Allah ka bayar kana da sakamakon ka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na fara bayanin a nan yau kuma duk sauran guraren ba da nake karatu <coughs> zan yi bayani ni na ba da shawara cewa kyale ne bayani a iya guraren da nake karatu dan akwai a cikin yan uwa da yi so in ba shi dama ya bayani a wani na ce a'a ni bayani a iya guraren da muke karatu domin abin nan ya fi shafa kai tsaye daga gaba kuma mun ga abin da ya yu to abin da kuma ya kamata a yi insha Allah sai zan ƙara maimaita lamba account din sifiri sifiri sifiri sai ya zama zero guda uku farko sai hudu biyu biyar hudu biyu biyar shida hudu hudu shida hudu hudu tara Allah ta'ala ya datar da mu subhanakallahumma ke kaga mun sallah da shi ma yau bai da lafiya <coughs> to daga cikin <coughs> dattijai na masallaci ban ma sani ba sai yanzu akwai alhaji a dogarku bai da lafiya a sanya cikin addu'a ubangiji ta'ala yayi masa Allah ya bashi lafiya duk marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya idan an taya duwan wanda zai ba da sunan sai ya zo ga su Ali sai ya ba su sunan insha Allah ta ko kuma